to da yake wancan sati an ajiye min inda Allah yake tasiliya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi cewa kai ya ma'aiki ma an tabi hadin umi an dalalatihim wayanda suka rufe ido ga barin gaskiya to ba za ka gwada musu ba za ka shirya da su ba ma'ana ba za abin da ka faɗa ba su faɗa ba in manzo Allah ya ce a yana in ya ce a gabas su sai su yi yamma in ya ce a zauna ya miƙe tsaye an lura kuma haka suke sun sa kansu makanta da gangan daga ne ko kuma yana ce fukidu basarhum an dalalatin wanda suka rasa ido saboda bata sauka shulda da suka yi sun kisi ba annabi fa innam kal'ama ko kal'umi bid dalalati kamar makabbi suke ko makanta a wajen bata fala taqdiru ala hidayatihim min hidayatu man ama kalbahu ba za ka iya tirsasa wanda zuciyarsa ta makance ba ya shiryu an lura da gangan ya batar da kansa ya ga gaskiya ya kiya bi to ya za ka yi da shi shine aka ce ka kyale shi kawai gani ba abin nan an ya kuna fi sadar imani ya dawo ya kasance cikin silki na imani wala ya kuna kuma mu'anidan ta yadda ba zai zama mai jayayya ba fahim musulmi na su kasance masu miƙa wuya kaga mun na wa idza waqa al ay qaruba ko ilkauli an lura idan wa idza to akwai hadafin wa idza qaruba wuqu wannan waqa din a matsayin qaruba take ka gani ko ai wa idza qarubal qawl wa huwa allazi qunna min al-ba'th wanda muka faɗa na daga tashi cewa in lokacin kiyama ya kusa yace abu a ga mutane kharajna na dabba min al-ardi tukallimuhum zamu fito musu da dabba a doron kasa ta rinka magana da mutane wanda aka ce yana daga cikin alamomin tashin kiyama ake siffanta wannan dabba da naqatu salihu ita ce wadda za ta zo ta tantance dan wuta da dan aljanna kowa akwai yanayin abin da aka ce ya sanar ga dagawa mutane na katar salim in ta samu mutum a dama to shi ya zama ɗan aljanna kenan wanda ta wasu tamfi a hagu to shi kenan irin yana daga yana shoulder an lura to shi ne lokacin da aka irin wannan yar ballin da ake a da can shekaru kamar arba'in da ta wuce akan yi wata lamba a nan ɗin mutane ko amma a hukun ake a najeriya mafi yawa a kasari a gani ko to sai zama in ana yin wannan yar balle balle in aka yi gam daga wani aka yi masa a dama ya gaji ana ta munna saboda yawan faɗan na ƙarfi salihu da ake zata zai tun wajen lokacin musamman shekara a gidanmu idan muna ana irin wannan wasa wai dan allan na yan buɗe nan dina na yi sa'a nan a gama da kuma rubutu sosai a dama ya ce ai an ce na ƙarfi salihu inda za ta yi mutane lamba a hannun dama ne dan allan na dan wata wanda suke da shi a hagu ya ta dinga kokarin a batar da magana maganar hani <laughs> wato shi ne da zo da haka zai zama da cewa ita wannan dabba allah ya alkawari za ta fito ta bayyana dan wuta da dan aljanna kafin kiyama to aka ce idan wannan lokacin kiyaman ya tone za a yi wannan shi yasa ake cewa wa idza waqa'a karuba qaruba wuqu'il in kuma aka cire takadirin karuba to ana nufin in kiyama ta tsaya kenan amma a kiyama ne dabba za ta fito yawwa to kaga waccan fassara ta karuba wa ƙu'i da ƙauli din nan shine cewa na kace salihu za ta zo ta rinka daga wa mutane namba ƙila in bid'a su ce ba su yarda da ita ba ko yawa ya za a yi wannan ai hidga ne ga imani da wata raƙuma hannu ƙila ma su samu kula da ce kawai in ba an kashe wannan raƙuman ba mutane su rinka shirka da ita hannu na saboda ƙila shi ta manna masa afa <laughs> ne ya ce duk ƙarya banza ce to saboda haka kaga wannan kenan to yake cewa bi annan nasa kanu bi ayatina la yuqinu saboda za ta ce su za ta sanar da cewa mutane ba su imani da ayan Allah ba ma'ana daga cikin mutane wannan bai imani ba wannan ya yi imani wannan baina baina ne kaza an to za ta zaje ta dinga wannan aiki yawwa shi ne ke cewa ai la ta yakanuna wa hadha huwa kalamun dabba bana ba su sakankance hakan za ta faru ba wannan magana ne da wannan dabba da aka yi alkawari wa yau mana shuru min kulli ummatin faujan da kuma ranar da za mu tayar da wani bangare daga dukkanin al'umma tun daga adamu zuwa hura ƙaho wancan sati shi ma mun fassara to shi ma haɗe take da wancan ɗin dai min kulli ummatin faujan ranar kiyama ce aka yi <coughs> ranar da za mu tashi su ne gaba ɗaya amma ita wannan an ce ne na shiru min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma za a zaɓo manyan su da sai gabata za a tada su to shi ma kuma wannan mai faruwa ne lokacin zuhuri na sahibul asr wa zamana arwahuna lahu fida shi ma akwai wasu manya-manya da za a dawo da su da mumine da ba musamman da jabberan da suka yi mulki musamman yanzu wasu tana nan ana biyayya su a matsayin a ko halifofin manzon Allah ko kuma manyan waliyan Allah cewa suna Allah ne wasu sun dauke su a matsayin kuduwa to za su zo su yi bayani da kansu su ba haka bane ga ta yanda aka yi suka samu an rawani ne ga ta yadda aka in me masu suka in kujera ce to za su zo su bayani to wannan zai faru da zuhurin sahib al-asr wa zaman arwahuna lahu fida to kenan sai ake ce mana ga ma shi mai qur'ani yake cewa wa fitawili a nan gun a tawili ana cewa wakata zuhurin imam al-mahdi ajalallahu ta'ala farajahu ashirin mimman yukadhibu bi ayatina a daga daga cikin wayanda suka karyata da ayyuka gama ba batun manyan bayan Allah da tunda nan ma an ƙara taba idi min kulli ummatin faujan mimman yukazzibu bi ayatina daga cikin wa'inda manya-manyan masu ƙaryatawa da ayoyin Allah za mu tayar da su su bayani minal kufar da kafirai da butulu wa hum yuzauna ai yuhbisuna ana tsare su hatta tajtami'u jami'ul afwat har sai bangarorin afwat sun zo a zuwa ne a ba su gudu su tsaya a zuwa nan kamar da yadda ka ga zumra ta yan faredi tana can wani waje mai karɓa faredi yana da wayannan su zo in sun wuce can za su koma baya za a nuna masa inda tsaya wayannan su ma su ma suna nan dindin da ta wuce da za ta tsaya har sai ta ƙarshe ta zo sun je gaba ɗaya sai a fidda hisabi kuma waye mai na ɗaya waye mai na biyu wane ne mai kaza wane ne mai kaza an lura in ma don za su karbi punishment sai a ba su to haka za a yi wa wannan faujin din nan mimman yi bi ayatina hatta idan ja'u har sai an tattara su gudai gaba daya kamar da na kawo misali da yan fare dinan fi mawqifil hisabi al hisabi inda za a tantance na ɗaya da na biyu da na uku da wanda ma kuma bai samu komai ba qala Allahu akadzabtum bi ayati Allah sai ce kun karyata da ayoyi na inda aka ce sahibul asar wa zaman zai dawo idan ya bayyana masu ce da gare ne kwanaki na san lokacin da bayan fito su sai da suka yi batun eh, muna da raja raja'in ce shahidai wa'inda ya su dawo ta yi kunan ma ne sai aka je kaga ɗan mutumin nan ya tafi wani wani wani wani shaidani ne wai lalle zagzaki ya tafi kaji wai caki wai wa'inda aka ce a zari? wai za su dawo ha ha ha ha yake yana faɗa yana dariya su ma 'yan karbi suna dariya to irin su ne in ta tabbata sai a ce musu akazzabtum bi ayati walam tuhi dubi ha ilman kun karyata da amina ne wanda ku ba ku san yaya abin yake ba shine wa lam tuhidu biha ilma amma la kuntum ta'malun ko ko me kuka yi kuka samu kanku a wannan yanayi kun karyata ayoyi ne wadda ba ku tantance da ita ba ko ko me kuka aikata wannan za ta faru ga su waɗanda za a dawo da su da suka yi ta tabargaza suka ce ba nan daga duniya sai nuna sai suka eh wannan duniya din ce ga ta an dawo da su amma ba dan su zauna ba a'a dan a gwada musu za a zo din a yi hukunci don aka dawo da su yanzu kamar irin su abacha ko da ɗan itaciya da sauran duk wasu wanda suka yaƙi su shehu ɗan fodiyo su ba wa jangon su na fata musamman dai wanda ya fara imani da shehu ya canza da gaba. to duk a tada su a ce to yanzu gashi kun daɗe da mutuwa gashi an dawo da kun yarda da abin da aka faɗa domin kuma dai abin da zai biyo baya sai ya biyo baya ai lamton tanzuru ha ba ku ɗaya kun yi nazari a cikinta ba hatta ta adamu su hatiha ta inda za ku gane ingancinta ko kuma ai akwai nazarwar ma'arfa akan kowane abu an ce za a dawo to sai ka rage ta nazarwar ma'arfa haka gane amma na alamomi sai gwada maka an mutu za a dawo to ga misalai nan da Allah yake mana da noma yanzu da damuna kafa da bayan gari duk gona ki kore tsar da an samu wata uku hudu biyar nan gaba za ka je ka tara ba komai tas an share komai ya bushe shikenan ha abara ya dabi a za a ƙara yin ruwa ya dawo E, to wannan shi kaɗai misali ne ce an mutu za a tashi to shi ke ce mana alladhi tasta'jilun ya ce wannan ita ce azaba wadda kuka kasance kuna gaggauto da ita ko kuka jawo kanku ko kuma kuke izgili ga annabawa ko bayan Allah cewa yaushe ne za ta zo ai ta tsirmuna ta ajili a kuna neman a zo da ita yanzu yanzu ba ku imani ba kamar wancan da yake cewa in kana haza huwa haka min indika fa amtur alaina hijaratan min as-samai aw itina bi na alimin to kaga ita ce wa inna rabbaka la dhu fadlin ala nas hakika ubangijin kama abucin falala ne ga mutane walidha yu'akhiru azabal kuffar dan haka yake jinginta yi wa kafirai azaba har sai ajalin su ya kai inda ba na Allah ya yi falala ba duk wanda ya ce ya kafirce ba zai ba Allah ba in Allah ya ce to an fasa rayuwar an kwace kwanukan da aka bashi an kwace lumfashin da aka bashi sheka abincin da zai ci an kwace an hana ba zai ci ba kaga ba sauran rayuwa amma da falala Allah sai mutum ya ce ba da rayuwa ya karasa kuma ruwansa ne in yi gada ma ya tuba ka ya tafi lahiran kuma su daidaita da Allah madaukakin sarki to sai ke cewa kama inna rabbaka la ya'lamu aqo akan walakin aktharuhum la yashkuru amma mafi yawa ba su gode wa ni'imar da Allah ya musu tunda in mutum yadda Allah ne halicce shi yake ci da shi yake sha da shi sai aka ce to gashi ya aiko annabi da sako ya ce ka zo ga yadda zaka rayu sai ce a shi bai dana wannan ba a rasa wanda za a aiko shi me yasa ba a yi min magana ba da za a aiko ba annaba to shi ke na gwamnati a ce gaba da markabu da shi a haka har adabi wa inda rabbaka la ya'lamu ma tukinnu sudurum ubangijin ya san abin da zukatansu suka ɓoye wa mayu ulin da abin da suke bayyanawa a saboda haka bai jazihim ala kulli dalika zai masa sakamako gwargwadon yadda ya dace da abin da yake a zuciyar boye da fili in mutum ya zama khairan zahiran wa batinan zai gani in ya zama sharran zahiran wa batinan zai gani wa man amal mithqala dharratin khairan yara wa man amal mithqala dharratin sharran yara wa ma min ga'iba ai khafiyatan ala nawasi ba wani abu boyayye da ya buya gabanin ido a cikin san mai wal ardi da kasai illa fi kitabun mubin bace yana kitabun mubin wancan sati mun bayyana gashi a qur'ani kuma ali shi ma kitabun mubin ne to saboda haka ba wani abu wanda yake boye ce <laughs> imamu na alalai salatu wassalam ya san wannan wancan sati mun yi magana kada mutum ya ga wannan ya koma garadin baya sai ya ji mun yi batu akan imam ali masanin ga'ibati yana nan a imam ali duk wani ɓoye ga hawas to imam ali ya san shi in allah ka gani ko me yake cewa kuma inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'ila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun kuma wannan qur'ani zai kawo banu isra'ila kissoshin mafi yawan abin da suka boye allura to shi wancan qur'ani annabi din mato imamuna ali alayhi salatu wassalam ga qur'anin ai amma sai yahuda sun zo sun yi tambaya aya kaza me take nufi to ashe kaga ba wannan qur'an ne zai ba bani isra'ila bayani ba shi dai alin dai shi ne tunda shi za a zo a ce aya kaza me Allah yake nufi ne ya ce kaza sai ya faɗa su ce bala'i bala shi ne to ya muka ganka kuma a gefe ba kai an ce fa shi fa mai wannan babba shi ne halifa annabi sa. ya haka ya ce eh ba wannan muke magana ba muna muku magana ne akan ayata fasaru <laughs> ya ce wallahi ya fasaru ya ce to shi kenan ku wuce wannan mutum ku iyale shi yawwa da shi ne yake cewa ala bani isra'ila gazar alladhi hum fihi yaktarifuna shi ma mun yi magana satin da wuce ba za mu ƙara mimita ba min amurin masihi dangane da al'amarin annabi isa wa maryam da al'amarin maryama wa uzairu da al'amarin annabi uzairu wa gairihim da ma wasu bayan wa'annan wanda suna daga cikin abubuwa manya-manyan abin da ya shafi ma'ajis to sai aka ce mana abin nan yawwa to shi kenan an ya bi zuwa ta da biyun hatta ta da motsi hatta ta shi kenan sai ke cewa hatta idan ja ha ina ga ita ce yau muka tashi dama ko yawwa har sai wa'annan mutane sun zake mata mina wannan fili da aka tanada za a kawo a famujan mimman yi kazibu mai ayatina a gani ko to shi ya ce musu abin nan shi kenan ummatin amma za kun to ba wa al qawl ko to shine ai ma wa adnahum min al azabi yau mai yin fako fi suri to kan mai da mi dan ne a yi mawa da ai ma wa adnahum min an da ba kun la yunfiquna ila na ana mai wannan radilla yawwa hatta idza ja'uha haka akai to shi ne to sai ke cewa sai sun zakkuyi mata ɗan wa qal qawlu ai ma wa adana min azabi bi an gashiyahum na daga abin da muke musu alƙawarin na azaba ta lullube su gashiyahum al'azab alaihi a gare su bi ma zalamu saboda zaluncin da bi sababi zulmihim fahum la yantiquna ai hina idan eh, hina zaka a wannan lokaci ba za su iya magana ba saboda gumu ta yi gumu an ce in ciwo ya yi ciwo in ga yanyi gum in ciwo ya yi ciwo ko ihu da kuka ba a yi to gumu ya yi gumu ko haɗa mota yi za ka ga wanda aka ga yayi gum iya cewa komai da shi ake ba a wanda yake gubanarwa ku yi mun bibita ku kama mun hannuna ku rage ya tsallake eh. wanda ga kyau ba abin da yake cewa shi za a ɗauko a ga to wannan wani labari ne dangane da shi a gani ko to shi ne kila ma shi mai cewa kuma ruwa likita ce kakku bashi kakku bashi kila wannan wasa ya garin tausayi ya ɗebo zai kama sai ga likita ya zai sa kafa ya doke abin ruwan ya zube kila ya kare ce ga wannan lalle wannan bai da imani mutum yana ji a bashi ruwa to alhalin kuma an bashi ruwa shi likitan ya san meye illar ruwan a wajen sa wannan lokacin ne ke ci a bashi kana bashi ruwan a bashi ya ta ci a bashi ruwan yau to wani wani labari ake samu da gare shi a san cewa in Allah ya da ko kaji mutum yana wayyo kaina a amma ya gane inda yake ciwo wayo kafata wayo hannuna to na iyali hidin da ya mayyaze amma can da ya gum din nan bai ma san kowaye ba kansa to wannan shi ake abin da ya shafi tunkara to su ma in azaba ta yi azaba aka ce mana hum layan tuku ba su iya cewa komai imma hujja ta kan musu ba su da cewa iri iri suna gani abin da aka faɗa cewa shi yin annabi sayyidul ausiya halifa manzo na farko taron kiyama a ga wani ya su a cewa wancan waya ji ji ali ne salamun la mu'minin a ji ma sasanni ko ina ana assalamu alayka ya aminul mu'minin assalamu alaikum ya aliyu mana abi zalim yaya wanda ya ce ba shi ne mai na farko a kiyama ai ka kara dukar da kai ne ya eh, duk bai da cewa a gani ko a wajensa ba ali ne ba ila ma'anin ya dinga alanta har da halarta jinin wanda ya ce ali ne halifan farko to kaga irin wa'annan su ne babban bala'i wanda allah ta'ala ya tsare mu da kasancewa cikin wa'anda za su rasa ta cewa gobe kiyama allah ta'ala ka ba mu dama kuma mu yi amfani da ita alfama annabi da iyalan to sai cewa abin nan alam yarau al'adilla addala ala wujudillahi su nan duniya ba su ga hujjoji ba da suka gwada masa cewa lallai akwai Allah wa kamal qudrati da kamal qudrar Allah an ja'alna Allah laila liyaskunu fi mu ba muka yi dare saboda su samu natsuwa a ciki su huta bin naumi ta hanyar bacci wadda da kuma hutawa a ajiye kayan aiki a sun mara wannan harin mubusara muka kuma sanya musu rana ta zamo liya busuru fiye hawa ijin su ga abubuwan da suke da bukata ma'ana kamar yanzu gashi ai kaga ko ina ka ba sai ka kunna fitila ba motoci yanzu inda ka ba fitila a gani ko to Allah kenan shine ya sanya mana dare dan mu zo mu zauna mu huta ta hanyar bacci da kuma abin nan abin nan gyagijewa shine di'a a gani ko to nana kuma Allah ta'ala ce sai ya sanya mana ita ga nan fes to wanda ya yi ranar nan fes ya sanya dare aka gane dan mu zauna mu huta ya fidda rana fes baka bukata wannan haka nan Allah maɗaukakin sarki ya ɗora sabami na neman lahira Ali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabami na gane waye imani da annabi Muhammad imani na gaske Allah ya sa Ali ya kasance shi ne wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an musulunta da yawa kuma duk musulmi sunan su amma ba a yi sanin a gane waye mumini ba sai lokacin da manzon Allah ya ce man kuntu maulahu fa hadha aliyyun maulahu allahumma wali man walahu wa adi man adahu wa khazil man khazalahu wa ansur man nasarahu da sauran abubuwan da manzon Allah ya faɗa duk malamai sun sani to nan ne fa aka tantance to kuma haka Allah ya ga dama a gane mumini ta hanyar ali a gani amma mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sunansa musulmi ba zai zama mumini ba da abin da annabi ya zo da shi sai ya yadda da aliyun waliyullah to sannan fa mutum ya ya kammala to haka Allah ya ga dama to yanda kaga yayi dare da rana din nan to haka nan yayi Muhammad da Ali kowanne akwai abin da ya shafi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dare ne ko da an nutsa kowa ya baci amma an gari ya waye nan ake gane mai aikin yi da zauna gari banza ko to wafatin manzo Allah duk lokacin da manzo Allah ya bayyana basi nan aka gane mai aikin yi a musulunci nan aka gane zauna gari banza wanda ya amsa kiran annabi ya ba albayan manzon Allah sunansa mai aikin yi shi kuma dan zaman kashe wando wani gari banza shine wanda ya ki mika wuya ga Ali dan Abi Talib kowa wannan mutumin fa sunansa zaune gari banza <laughs> ko zaune duniya banza ya zo duniya a banza ya tafi a banza a je a saka shi a wuta kuma ta samu bononza lura to saboda haka wannan shine haka Allah ya ga dama al'umma ku yi haƙuri haka Allah yanda ka ji din nan shikenan ga da gaba wani yawwa to ya ke ci mana a wadhkurhum yawma yunfaku fi sur ka tunatar da su ranar da za a yi hura cikin asur menene sur sai ya ce mana albuk ƙaho a gani ko wanda mala'ika israfil shi ma zai busa fihi yunfaku fihi israfil alaihi salam li ihya nas lil hisab shi ma dan a rayar da mutane zuwa ga hisabi fa fadi'a ay khafa man fis samawati wa man fil ardi an yi wannan busa daga sama ta ɗaya zuwa ta bakwai duk za a rikirkice ka gani ko za a ruɗe daga ɗaya sama ta ɗaya zuwa ta bakwai za a ruɗe kowa zai shiga halin kaye-kaye illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama Allah ya khafu wanda shi bai daga cikin ma'aurata min al'anbiya daga cikin annabawa wal auliya sai imam ali an lura da waliyan Allah wal mala'ika da mala'iku kullun a tauhu amma in ka cire wa'annan dukkaninsu za su zo wa Allah su wancan da suka fuskita din abin nan dakhirina ai sagirina adilla jama'a a tauhu din nan wa za su zo wa ba fa zai man bai sama ta man illa man sha Allah duk wani mazuwa ƙasa da mazuwa sammai sun rikice sun rude sun rasa makama illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wani ne Allah ya ga dama shi ba zai tsorata ba salamun lalai kaga akwai amumine ma da Allah ala ce la khawfun alaihim wala hum yahzanuna to ashe kaga anan gun wasu masu tafsiri suna ce ana nufin mala'ika jibrilu ne da israfilu jibrilu da israfilu da mala'ika azra'ilu masu ɗaukar ne da mai buɗe ƙahon su ne ba su ruɗe ba saboda amma duk kowa wasu an zama su ce haka annaba kowa sai ya ruɗe an lura to kenan mun ji anan anan kuma ka fassara inda manzala aka kawo mana tafsirin yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anin yughnihi kowane mutum daga ciki akwai abin da ya dama sai manzan Allah nan kuma muka fasara lokacin da muke wannan fasara cewa banda ni banda Ali banda Fatima banda Hassan banda Husaini da sauran a'imma lokacin da kowa ya rude yake guduwa mu komai lokacin da muke cewa ina ya nami ya namu allura <laughs> ina ya nami ya namu da namu wai manzan Allah lokacin nan zai ce ina ummi amina wa abi abdullah di abdul mutallib har haka kuma zai tattaro kowa da kowa Na suna kusa da shi yau mai firin mar'umin wa umihi annabi ya ce ban da shi ko iyana ya isa an nasa gane wani magana a nan gungo annabi ya ce mu ban da mu ba ni ana ni lokacin nake jawo nawa kusa ina masan cewa iyayen annabi yan wuta ne nan za su gane su yan wauta ne a gani wani ta ya nan yan wata ne a nan gun za su gane su yan wata ne to wannan da ya ce ɗin nan to nan ma fa a man ma samawati wa man fil ardi illa man sha Allah man sha Allah din nan haka annabi Muhammad ne da iyalan gidansa su ne za su tsaya wa kowa kuma kafa bi shahida abin da ake kawowa tun ana islamiyya da masu waƙe da malamomi malaman nan kuma har na ahlus sunnati wal jama'a da salaf salaf da zalau da duk abin da ake za ka ji sun ce in an tada kiyama Allah ya fusata za a al'umma su dunguma du su je wajen Adamu ya ce ba aiki na bane kenan Adamu yana cikin nutsuwa a kai tunda an ganshi a natsashi bai da damuwa ana tsammanin za a samu wani abu gurinsa ko sai ya ce ba ni bane ba su ruga Da an kawo irin wannan ko aje can aje can aje can aje can wai sai kuma sai ake musu sharri inda yana nan laifin ai shi ma yana zogan masu gudu ko to amma mai tun da haka ga za a iya zuwa wajen mutum yanzu ko yanzu ga mutum tunubiya ta bugo shi in ya ga irinsa zai tara ya ce da Allah taimaka maka sai mun to ai sai dan ga wanda yake zai tsammanin cewa wai in zaka roki mutum riga ko aka ce ka kalli ta sa? to in zaka nemi gudunmawa wajen mutum ai zaka tsaya garba ne tun da har za a ruga wajen Adamu to yana gwada cewa Adamu bai daga cikin wanda suka rude kuma tun da har zai iya shi kuma ya ce wane ne ya san kansa ya san matsayinsa position ɗinsa shi yana nan nasa position ɗin amma wani aikin da kuke so yanzu a Allah da Allah magana akai ba ni ba ne. to shi ma kuma akan isho ɗin da suke magana akai ne sai da zaharaci ya tabbashe da kuka a binin kiyama ta rike riƙe Imam husaini wannan kukan nata ne zai fasa ta Allah shi kuma ya watsar da duk halittu gaba daya ta yi kuka ta yi majalis a taron kiyama ta ce ga yanda aka yi a ɗana ya Allah to wannan fasatar da Allah zai shine mutane suke neman wane ne zai ce da Allah wani abu akan wannan a gani ko to shi kuma Allah bai saurari kowa ba sai ya da zahara ta daina kukan nan waye zai iya sa sai ya da zahara ta daina kuka shine mahaifinta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sahibul maqamul mahmud din nan shine Sheikh Malam Sani mai ishiriniya Allah ta'ala ya kara masa ni'imar barza akwai wani littafi da ya rubuta da ya ka sahibin maqamul mahmud din wani baitoci ne da manzon Allah zai wasai da Zahara a wannan gun da zai ba ta hakuri ta daina wannan kukan wannan baitocin da zai karanta ya nutsar da sai da Zahara ta shiru shi ma Allah ya sako daga fusatar da yayi to wannan matsayin shi manzon Allah ne kadai yake da wannan matsayin karanta wannan baitoci da zai sako da sai da wani kirani ne eh, da na iya gano littafin ma na zo da shi nan da kun da shi mu karanta shi ma'ana mu ma mu yi wa Allah tawassuli saboda halin da ake ya kamata mai tawassuli da kiranin nan to in manzo Allah ya karanta wannan kiranin ne sai da zahara sai ta tsako shi wa sani mai ishirin na Allah ta'ala ya kara masa rahama yake cewa to wannan shine makami na manzo Allah a kiyama ya yabi yarsa Fatima ina wani mutum da yake cewa da nan ko duk wanda muka kare ya yabi Fatima ne mun cika zakaran kaza <laughs> to eh riki koran kuma sai je lahira anan ne za a yabo yaban da shi ne zai tsira da mutane azumi da sallah an ce mana qur'ani manzo Allah zai ja ya karanta Allah qul huwallahu tauhidi ko ai kaga idan kama da ce qul huwallahu ahad Allah samad ko ya karanta mana huwallahu ladi, ko anta Allahu alladhi la ilaha illa anta almaliku maliku al haka zai komai an ajiye komai bai isa ba sai yabo na sai da za ina mawakan sai da zahara la ilaha illallah ah malam wannan batun yana da girman gaske to saboda haka in manzo Allah ya yi wannan shine sai ya zama an sako to me yasa muka ga wannan magana fa fa zai aman fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan mai tafsiri ma gaba ɗaya shake ake mala'iku ne ko wannan kaga dai babba ne sosai sosai mai buɗe amma shi ma iya mala'iku ɗaya jibril da israfil an lura to me wannan ne kawai ce minan anbiya'i ah, wal auliya da sauransu to amma dai hakika ne a tawilin wannan aya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ali da fatima da hassan da hussein da sauran zuwa sahibul asr wa zaman su ne wanda ba a koge zau ina abin nan da ake ja koge zau ko to in gana neman koge zau sai ka je lokacin da israfili zai wannan buta to koge zau a gani ko to shi yake cewa man fi samawatu man fil ardi illa man sha Allah wanda Allah ya sa su ba su ji tsoro min al-anbiya wal awliya wal wa kullun a dukkanin su za su zo Allah madaukakin sarki dakhirin suna na kalkantatu ma'ana su halittun gaba daya za su zo wa Allah in ka ga dama in ka ga dama ka ce za a zo ga manzon Allah ana kalkantar da kai ka taimake mu ka baiwa saida zahara haƙuri ta sakko daga fasatan nan da ta yi to sannan fa Allah ta'ala zai hukunci a kanta wanda bai taɓa tsine wa yazidu da iyayen yazidu ba a finin kiyama sai ya la'anta wanda ya yi a nan tasa ta karbu wanda bai taɓa ba sai a can ko ya yi a banza <laughs> an lura zai bari biyu ne ce shi ma zai yi amma tsinuwa yana yi tana koma wa kansa shi ma to ke cewa watar jibala ta ha jamida sai ka ga duwar watsu lokacin da ana wannan busa din abin da zai jawo kowa ya rikice busa ta abin nan din za ka ga duwatsu ta hasabu ha jamida wadda ka tabbata aita ya kanuwa kamar irin goron dutse irin dala irin zuba wasu duwatsu da ka tabbata wannan duwatsun da a tsaye suke sai gansu yanzu hiya ta murru marar tana gudu irin na girgije ya kai ko a kano gonar dutse ta ɗanyin zagaya ta yi mazahara kuma da gudu irin na girgije girgije ya fi jirgi gudu to ya gani in tafiyar da gudu da ala a kano yanzu ta ɗan zagaya ta ɗan samun minti talatin tana gudu a kano kan jima ai sauran gina da a tsaye to balle dutsen zuba ya zuba da gudu a abuja shau ya fi jirgin sojojin nan ya ɗan zaga abuja misalin dan minti talatin haka sannan ko ya dawo wajen ya tsaya in yi iya wannan ma ya gani ya za ka ga jama'a ai an dinga <laughs> komawa na lega zai koma mai ya canza kasa ya gai ce wallahi wani abin da ba taba gani ba zuba ce ta zuba da gudu ce inna lillahi zama ba wallahi yanzu ta wuce maraba yanya <laughs> lura kuma ya take ta yi duk wani gini da ka sani ba ta ce duk inda ta kai shi kenan da kasan ma ba taba gini ba haka wajen yake zama la'ila zama ba a ce wallahi da ciki kenan kiyama ta zo an lura yanzu kai da kake salawat za ka tsorata ko yanzu da azalaman nan suke so dole sun hallaka bawan Allah kullum target din sa kashe malam zagzagi in ka ga zuba ta zuba da gudu kai na ruwanka ka san wanda ya jawo abin ya faru a gani to shine dada to irin wannan alal akalla shine to shike cewa fa fazi um, abin nan wa jibala ta sabu jamilatan ay thabitatun fi amakiniha a gani ko wal hali inna halaysat kadhalika amma a wannan lokaci zai zama ba haka take bal hiya tamurru ay tasiru marra sahab tana gudu gudu irin na girgije kama siri sahab kama yanda girgije yake gudu ai kun ga sun ce ko to sahab girgije kenan mai sorin shine yake rubi da sahab sahabi irin wanda ake faɗi ko to za ga wasu ko sahabban ma ga mutum ce wannan zagin sahabbai suke gira gira fa kenan to me suke mana mu da suke ruwa muke ya ce ma zagin sahabbai kaza kaza ba ba sai sahabban ma ba sai ya ce sahabbai haka wanda ya waka hima ya hula ba wai da mugi wai aka ce amma ba sani ne da aka ce ya hula ba muna zagi wannan ce a ah, mu wala ba da mugi ba ka san me ya hula ba da da larabci ya ah, na ce tafasa ba kenan kuma hula fa yake ji ai to mun ina ruwan tafasa dan muna rage zafi ma da ita ai ko to kuma sai zage da ya hula fa kaje duk malaman fiqh duk malaman lugga daga sani me ya hula ba tafasa kenan da larabci hula ba inda hula ma ne a gani ya ce a ai kula yana da mun kula ba ka ne ka kula shi hula ba yake ce saboda haka da tafasa yake mu ba da mu <laughs> ba maganin ta ba <laughs> lura <laughs> to kamar irin wannan ga to da sahab da sahab da hulafa da hulafa daban saboda haka in ka ce hulafa to ne kake nufin hima eh, mabiya ko wanda ya mai gurbin wani in ka ce hulafa hula da ha'i to alhaji tafasa kenan wannan dai da take shan kuli da dan yaji haka ana ci ana da ido <laughs> ka ci ta ɗari da hamsin yanzu ta ɗan yi daraja ita ma in ka ci ta ɗari da hamsin ka samu akaram ya ɗaya ka ɗora <laughs> ana ɗan zazzagawa to shi ne to saboda haka kun ga shi abin da ya shafi arabiya wani harshe ne mai ka'ida mai dokoki kala kala ba mun ce kuma mun iya ba ne an lura amma dai iya abin da muka sani ɗin shi shine dai gwargwado muke bada wata eh, to shine yake cewa tamurru marar sahab yabo dana gudu irin gudu na sahab girgije dan kada wani ya ce mun ce sahabai ya ruga da gudu a mu ba ka ji a bakin mu ba wannan aya ce daga kuma sunni a wajen hiya takunu kal qutl za ta kasance ga san auduga manduf auduga wanda ta bude ba kana ganin abin yana fita ba ko wata dan abun an gure a jiki wata ma an riga an Eh, ya ake cewa wannan abin da cire amgoya daga jikin eh kada yau an kade kada to inda kasan auduga haka za ga duwar watsu ba suna gudu <coughs> a gani yadda dai girgije a sama ai ba ga yana gama da ita auduga to shi ne yake cewa wa ta kuna kalqutun almandufu wa huwa sun allahi alladhi atkana kulli shay wannan ita halittar Allah wanda ko eh, aiki ne na Allah wanda ya atkana kulle shai ya kyautata kowane abu ya kyautata kowane abu wa min abin nan itiqanihi yawon qiyama daga cikin itikanin ranar kiyama sai rurutul jibali hakaza daga cikin itikanin Allah shine ran kiyama duk ratsu za su koma kal man manfush yanda ka san gari wanda zaka yi haka gari wanda aka yi masa irin garin da fulawa shine ihnil manfush gari ne zama kaman kura da ya laushi laushin kashi haka ni ko innahu abin da ya shafi mm, khabirun bima taf'alu Allah masani ne ga dukkanin abin da ku kasance kuna aikatawa to nan shine karshen bai jazi kun dai zai muku sakamako da shi to Allah ta'ala ka dafa mana to gobe karashe ne kuma akwai magana gobe in Allah da da za mu kawo dangane da ayar da za mu karanta da sauranta na baya muka ringa wuce su muka kyale muka tattara to gobe za mu yi katama sura sai zama in dai da rayuwa to za mu kawo abubuwan da ya fara a ciki dangane da abin maganar da muke dai akan alidin nan dai alidin nan dai ma salatu ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli